This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum gani jummai ali tare da sahabu imam aliyu da sauran abokan aiki mun sake dawa domin gabatar muku da wannan shirin. Bayan kun gama shan labarin duniya kamar kowace ranar Litinin za mu gabatar da da rashin yi, To amma sai kun ji kiyasin yawan 'yan kasuwa da rikicin Boko Haram ya yi wa ɓanna. Sannan hukumar zaɓe kuma ta kammala shirye-shiryen zaben cike gurbi a jihar Borno. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaba Bashar al-Assad na Siriya ya sake nana ta kudurinsa na mai da hankali wajen kawar da barazanar 'yan ta'adda a kasar ta Sham. Shugaban wanda ya magana jiya Lahadi ya ce hakan ne zai kai ga samar da maslahar da 'yan kasar suke neman gani ga sirkicin siyasar da take fuskanta shekaru hudu da rabi. Shugaba Assad ya bayyana haka ne lokacin da wata tawagar wakilan Majalisar Dokokin Rasha ta gana da shi a birnin Damascus. wanda majalisar dokokin rashin ya ce asar ya ce a shirye yake gudanar da zaben shugaban kasa da na yan majalisa muddin shine bukatar yan kasan ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce sakataren harkokin wajen amurka john kerry a tattaunawa da ya da takwaran aikinsa na shasage lavrov ta wayar tarho sun yi magana kan damar kulla yarjejeniyar sulhu a siriya tare da goyon bayan hukumomin kasa da kasa da zai kunshi hukumomin kasar ta siriya da kuma yan hamayya waɗanda a kira masu kishin kasa A yayin da 'yan gudun hijira da bakin haure daga kasashen Siriya da Afghanistan da wasu kasashen suke ci gaba da yin tururuwa zuwa yammacin Turai suna bi ta cikin kasashen yankin Balkans ba tare da ƙaƙƙautawa ba. Shugabannin kasashen Turai waɗanda suke taro a birnin Brussels suna tunanin tura jami'an tsaro kan iyakokinsu su 400 tare da girka sabbin wuraren tantance mutane idan kasashen da bakin hauren suke fara zuwa suka daina kyale su shigewa zuwa wasu kasashen kamar yadda sanarwar daftarin taron ya nuna hakanan shugabannin za su tattauna a kan shirin tura karin jiragen ruwa daga gabar ruwayen kasar girka kuma su ma amince ba za su tura bakin aure daga wata ƙasa zuwa wata ba tare da amincewa ba kamar yadda daftarin taron ya nuna da kamfanin dalancin labaran reuters ya gani. Ƙaramin taron koli na shugabannin ƙasashen da suke tsakiya da gabashin Turai shugabar Jamus Angela Merkel ce ta nemi a yi saboda ta nuna damuwa akan lafiya da makomar 'yan gudun hijira ganin lokacin hunturu ya karato wanda a Turai yake zuwa da dusar ƙanƙara. Jamhuriyar Congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin kwaskwarima ga tsarin mulkin ƙasar, matakin da aka yi jiya Lahadi idan ya tabbata zai baiwa shugaban ƙasar Denis Sassou Nguesso damar takarawa a dina uku. kwaskwarimar da ake kudirin za ta kawar da wa'adin mulki sau biyu da aka kayyade a tsarin mulki ga masu neman shugabancin kasar haka ma kwaskwarimar za ta kawar da hani ga waɗanda suka yi shekaru saba'in daga takarar shugaban ƙasa shi kuma shugaban unguwesu yanzu zaka daina da shekaru saba'in da ɗaya da haihuwa ana sa ran samun sakamakon zaɓe wani lokacin cikin makon nan masu adawa da shugaba ungueso sun yi kira ga jama'a su ƙauracewa ƙuri'ar raba gardama rahotanni ma daga Brazil daga Brazzaville babban birnin ƙasa suna nuni da cewa mutane ba su fito sosai ba an kashe akalla mutane hudu lokacin zanga-zangar nuna adawa da ƙuri'ar ta raba gardama babban birnin ƙasar ranar talata da ta shige a halin da ake ciki kuma an gudanar da zaɓuɓɓuka a ƙasashen duniya daban-daban a jiya lahadi domin jiya lahadi 'yan ƙasar tanzania suka yi sabon zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa a zaben da ake gani da wuya a ce ga wanda zai kai labari kai tsaye a ƙasar da ke gabashin afirka wakiliyar muryar amurka jill craig ta ziyarci rumfunan zaɓe masu yawa a birnin dar es salaam ta ce an gudanar da zaben cikin lumana ba tare da cikas ba ba kuma tarzoma. jam'iyyar ccm wacce ta daɗe tana jan ragaban mulkin ƙasar tana fuskanci hamayya daga gamayyar jam'iyyun masu adawa waɗanda suka sai da tsohon prime ministan ƙasar edward lawasa a ivory coast mayan ƙasar sun jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasa a jiya lahadi ana kallon zaben na jiya a zaman jarrabawa ga ƙasar bayan tarzoma da ta biyo bayan zaben da aka yi a cote d'ivoire shekaru biyar da suka wuce har aka halaka wa akalla mutane dubu uku. 'Yan takara shida ne suke kalubalanta shugaban kasar dan shekara saba'in da uku da haihuwa. Su ma 'yan kasar Haiti sun yi zaben shugaban ƙasa. Rahotanni sun ce mutane sun fito kwansu da kwarkwatansu a zaben da fiye da mutane hamsin ne suke takarar shugabancin ƙasar. labaran duniya kuka gama je. Za mu fara ne da wannan rahoto akan halin da 'yan kasuwa suka shiga a saboda har-haren 'yan Boko Haram, kamar yadda wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoto. Alhaji Muhammad Ibrahim 86 da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwan Najeriya mai kula da jihohi goma sha tara na Arewa ya ko bayyana halin da suke ciki a yanzu. Kamar mutanen mu da Boko Haram ya shafa mun hada report nasu gaba da file yanzu mun sa shi report za mu tura gwamnatin tarayya za mu tura gwamnatocin jihohin mu na Borno, eh, Yobe da Adamawa mu nuna ma gwamnatocin mu ainihin 'yan kasuwan mu matsalar da suke fama da shi a yanki domin 'yan kasuwa lokacin da aka warga da dukiyoyinsu yanzu sun dawo babu shago babu abin da ke cikin shagon babu jarin babu komai sun dawo zero dan kasuwa in bai da jari dishi da wanda bai taba yi ba duka ɗaya suke mu ba muna nan kamar ma'aikata bane wanda ko ina yake albashin sai na bin sa saboda haka muna kira ga gwamnatocin mu gaba ɗaya na Najeriya da na kasashen waje su taimaka ma 'yan kasuwa da bala'i ya shafa na insecurity na wannan jihohin namu guda uku don su samu kowa ya koma sana'ansa kuma a ragewa ma mutane masu zaman banza aikin ya samu musu aikin muna da mutane a su kai kusan dubu ɗari waɗanda abubuwa ya shafa gaba ɗaya zahiri a wannan yankin namu na na jihohinmu na guda jihohinmu guda uku ne. da nake a gwamnatoci da duk wani fasali da za a yi na taimako su dinga ware taimakon 'yan kasuwa na musamman gefe a nemi su ainihin traders masu kasa kaya a ba su taimakon su domin taimakon in ya zo daga sama da manufa mai kyau amma in ya zo kasa sai caccanja sai ka samu lokaci ma wanda abin bai shafe su su suke ɗiban taimakon ana ba su suna kuma sarwatar da shi da yawa za ka ji an turo da suna yan kasuwa amma tun da aka soma abubuwan a ce gashi yan kasuwa kai tsaye mu dai a matsayin mu na shugabanni ba mu taba gani ba har yanzu amma muna kan nema muna kan gwamnati kuma da fatan gwamnatin za su kukan mu su taimaka su ga sun rage ma 'yan kasuwar mu nan asaran da suka don su samu su samu aiki to ko ne yunkuri kungiyoyin 'yan kasuwa ma ke yi a yanzu hai layo dai ga shugaban kungiyar 'yan kasuwan to mu kungiyar mu dai a daidai masu kuɗi cikin mu kalilan wanda muke da su muna zama da su muna neman taimakon mu bawa mutane kan. sai dai kuma tuni wasu gwamnatoci suka fara tunanin taimakawa 'yan kasuwan domin farfado da harkan kasuwanci. Gwamnan jihar Adamawa Sanatu Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya mako bayyana irin matakan da suke ɗauka domin tallafawa Program ne muke yi kasan da an yi program kamar na SASA a dauki dubu goma dubu biyar a baka wannan ba shi ne zai taimake ka ba duk wanda ya dauki dubu goma ko wani wata yana baka bai maka alheri ba to mun shirya program wanda za mu taimaki masu karamin su ne inda basa da komai misali wanda take gose ko wani wanda yake dan zai sai itace ya sayar da sauransu in ka bashi dubu talatin mace yanzu tana ko sai maybe jarin ta bai fi dubu biyar bane in ka bata dubu talatin ka ce mata kudin nan bashi muka baki ba kyauta bane ki jujjuye a kasuwancin ki na tabbata dubu talatin na a cikin wata shida zai zama dubu sittin ko dubu dari sai ki daro gwamnati mu sake daukan wani kuma mu ba wani to haka shine amfanin wannan gwamnati shine canjin da kake ji mu mun zo mu canja rayuwar talakawa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Hukumar zaɓe ta ce ta kammala shirye-shiryen yin zaɓen cike gurbin sanata a jihar Borno ga wakilin sashen Hausa Haruna dauda biyu da sauran bayani. Mr. Samuel Usman Madaki dai shine shugaban wannan hukuma na jihar Borno. Mun riga mun gama shirye-shirye game da wannan zabe na cikin gurbi na shidan majalisa na tarayya eh, senator wato by election kenan eh, wanda zai zo ran asabar 31 ga watan Oktoba 2015. Kamar 'yan takara ne kuke da suna a halin yanzu? 'Yan siyasu guda takwas ne na kowane bangare na party suka ba da sunaye saboda haka ba mu da wata fargaba game da wannan zaben da zai zo. Sai dai wannan wannan zaɓe na iya fuskantar adawa mai zafin gaske alhaji grema tera wani tsohon shugaban hukumar samar da agajin gaggawa ne ya fito karara yana adawa da ɗan takarar jam'iyyar apc wato jam'iyyarsa kenan borno tana cikin wata hali na mawuyaci da kakani kayi muna cikin jam'iyya kala guda ba mu samu shugabanci na wanzajjiya wanda muke tsammanin cewa za za kai borno zuwa wani matsayi na mataki na farko ba to shi yasa muka ce kai mu zo mu fitar da wata salau na take wanda muke ce mata borno ta fi jam'iyya musamman muna son mu yi amfani da ita a wannan dama na zabe da muka sa gaba na majalisar dattawa wanda za nan kwanan nan kwana 31 ga watan oktoba mu yi amfani da wannan dama mu zabi dan takara na gari kada mu dubi jam'iyya saboda mutane yan siraro yan kaɗan sun sa jam'iyya a tsakanin su ba za su bar talakawa su samu biyan bukata ba wannan ita ce dama da demokradiyya ta bamu domin mu ladabtar dukkanin shugabanci shasa muka ce borno ta fi jam'iyya ka dai kai ka ce har yanzu kai dan jam'iyyar apc ne baka bace a wannan jam'iyya ba kuma amma za ga kamar kana nuna cewa baka goyi bayan wannan dan eh, takara da jam'iyyar apc ta gabatar a cire ba ba ganin ka mutane za su yi tunanin saboda kai ma ka dan nuna sha'awan ka ne na neman wannan kujera don baka samu wannan damar ba cewa muka yi dan takara a zabi dan takara na kwarai ai abin da sa muka ce Borno ta fi jam'iyya yanzu mu mun daina bin jam'iyya kawai ido a rufe sai dai shugaban jam'iyyar APC na jihar Borno Alhaji Ali Dalori ya ce shi bai san ma yana yi ba ganin da suna yi da kuma korfe-korfen da suna yi na da da muna ji a cikin gari a shi dama duk karya ne suna karbe mu da hannu bibiyu kuma sun yi alkawari insha Allah rabana za su zabe mu za su ba kuriyan su ma jam'iyyar mu APC ina gani ba mu da matsala ko kadan saman kaya magana kamar ba ku da matsala akwai wasu yan jam'iyyar ku wanda suke cewa su ba su yarda da wannan takara na kaka Bashir ba su ya dace har sun fitar da wani tsari da suke cewa kamar Borno ta fi jam'iyya a wannan <clears throat> shi mai fada haka ina gani shi ba dan siyasa bane na daya na biyu kuma shi wannan ba mu ba mu sa cikin yirge ba domin a kaidan fati akwai abubuwa halama ya nuna irin iri wayannan mutane ko da su memba ne na fati ko da su menene ne ko da sa kai ne suka yi a fati ni ban san shi ma shi memba na fati ba domin ban taba gan shi a taron fati ba shi mai girman gwamna ya dauka ya bashi wani makami ya rike kamar inda ka tambaye ni bana son kama suna abun ma don ka kama ma ka daga su a wajen ni a gani na domin shi ba su kai ko ina ba ba su kai ko ina ba kuma ba abin da za su yi kuma su ba memba mu na jami'a ba ne ma haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an jima kaɗan salihu garba zai gabatar da da rashin ta yi to amma a fara shakatawa da wannan waka ta mata tukunna. Ya Allah ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Menene duniya menene dadin duniya Menene duniya menene dadihin duniya shata mu ba mu sani ba shata kumshi kake babba ka yarda ka banya kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayu muke ashe mu maza bayu muke amma daɗin bautar muke ji balle an madalla yanzu dai nan misalin karfe uku da kusan minti goma sha biyar na dare ne agogon washington dc kuma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka lokaci yayi da za mu gabatar da da rashin tayi. Kuɗi a kashe su Da ka sami kuɗinka. Rashin tayi akan bar arha. Jama'a assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin tayi. Salu Garba ne tare da sauran abokan ake ke farin cikin gabatar muku da shirin. To kowace shekara babban bankin duniya yakan duba kasashen duniya a fannoni daban-daban da suka hada da kasuwanci kana ya jera sunayensu bisa ga yadda kasuwanci da suka jari da fitar da riba ke da sauƙin yi a cikin kowace ƙasa. Matsayin da babban banki ke ba kowace ƙasa yana da mahimmanci ga masu kasuwanci da saka jari. Yau, filin ya gayyato Malam Sama'ila Ibrahim Rimaye a kanta kuma masani akan saka jari ya yi mana bayani akan matsayin da babban bankin duniya ke ba kowace ƙasa, musamman matsayin da ya ba Najeriya. Malam Ibrahim Babban bankin duniya ya duba kasashen duniya a kan fannoni daban-daban, amma a kan sauƙin yin kasuwanci da saka jari ya ba Najeriya matsayi na ɗari da saba'in. Shin kasashe nawa ne ma bankin duniya ta duba, kuma menene wannan matsayin ke nufi? <clears throat> Wato, babban bankin duniya yakan yi irin wannan. Da yake Eh, babban bankin duniya ya shafi duk duniya don haka duk wata ƙasa ta duniya babban bankin nan na duniya za su iya tattara su su kuma ba su matsayi wato su yi masu jeri a sa ka a matsayin da ya kamata kake a cikin kowane irin fanni da suke son su tantance. Mm-hmm. Eh, rankin da kake magana ƙasashe ne suka shafa ɗari da tamanin da tara. kasashe 189 wato a cikin wannan kasashe sai su ɗauki fanni ka ce to a cikin kasashen nan bisa ga yadda muka yi hulɗa da su bisa ga bincike da muka yi ina matsayinsu a cikin 189 nan wata ce ta ɗaya wata ce ta biyu wata ce ta uku haka za a bi har a gama kasashen nan to a kwanakin nan babban bankin duniya ya da jerin sunaye na kasashe sai ya sa najeriya a matsayin ta ɗari da saba'in mhm. a cikin ƙasashen nan ɗari da tamanin da tara. Da za a so a saka jari. Da za a so a saka jari. Wato sun sa shi fannoni daban-daban wato a inda za ka so kai kasuwanci mm. da walwala. Najeriya tana da tana matsayi ɗari da saba'in a cikin tamanin da tara. Shekarar da ta wuce muna da matsayin ƙasa ta ɗari da saba'in da biyar amma a wannan shekaran sai muka dawo ɗari da saba'in kaga mun ci gaba kenan da kusan matsayi biyar eh. matsayi biyar ah, amma ni gaskiya na sha gaya mutane cewa ni ban ga wani abin hoɓɓasa da aka yi a nan ba a cikin ƙasashe ɗari da tamanin da tara muna ƙasa ta ɗari da saba'in kenan kaga kasashe sha tara ne kawai muka ture kwarai duk girman mu duk arzikin da Allah ya mana a ce daga kasashen nan ɗari da tara sha tara ne kawai muka fi gaskiya ba wani abin a zo a gani ba ne. To menene dalilan da suka haka? To akwai dalilai irin eh, waɗanda wannan sabon gwamnati take son ta magance cin hanci da rashawa mm-hmm. eh, irin eh, halayya na rashin ɗa'a da mutane suke yi an ban mutane sun zauna barkatai kawai wanda da mutum yake so shi yake sanyi wato ba doka ba oda ba doka ba oda eh kaji yadda ministocin kwanakin shekarun ba suke ta yi mutum ya ɗauki ministry kamar wani abun shi na kan shi na iyalin shi yadda yake so haka zai yi bari mu koma dai kan wannan rankin na najeriya ah, babban gwamnatin eh, bankin duniya daga eh. bankin duniya a Najeriya. Na gaya maka akwai fannoni daban-daban da suka ɗauka. A kan dai jin daɗin kasuwanci son ka saka jari hmm. muna na ɗari da saba'in daga cikin ɗari da tamanin da tara. Eh, na fahimta na gane wannan. Sai suka fidda wani fanni da ya shafi shin idan kana so ka fara kasuwanci hmm. ina saukin da za ka samu kana samun ƙarfafawa na kai ka ka kafa kasuwancin kanka sai aka ce to najeriya a wannan shekarar muna da matsayi ɗari da da ashirin tara daga cikin ƙasashen nan tara. a kan wannan fannin a kan wannan fannin na samun taimako da yawa fara kasuwanci ba eh. samun ƙarfafuwa a kan ka fara kasuwanci da bara muna matsayi na ɗari da da talatin takwas ta zama ɗan ci gaba kenan sai suka zo suka ɗauki fannin samun izinin yin wani aiki na ci gaba misali gine-gine don za ka gini ka nemi gwamnati ta baka izinin ka ci gaba da gini sai aka sa najeriya a matsayi na ɗari da saba'in da ɗaya da bara mana matsayi na ɗari da sattin da takwas ka gama wannan mun ja baya an ja baya kenan yawa da mummuna muna ɗari da saba'in da takwas an dawa ɗari da saba'in da kaga mun ja baya da kusan matsayi uku kenan mm. wannan ba ma ba wani abin a zo a gani a nan sai fannin biyan haraji shi yaya 'yan ƙasa suke biyan haraji najeriya tana matsayin na ɗari da saba'in da tara da bara mana ɗari da saba'in da bakwai kaga wannan ma ƙara taɓa muke eh. wato halayya mata biyan haraji ba ta da kyau kuma ba ni ban ga laifin masu biyan harajin ba kwata-kwata domin idan gwamnatin kanta ba ta sarrafa kuɗin harajin da aka samu yadda ya kamata 'yan ƙasa suna gani talaka yana gani to ba zai samu ƙarfafuwa na biyan harajin ba mm-hmm. kamar yadda kai kasa ne a cikin ƙasashe da suka ci gaba kamar nan inda kake mutane za su ga cewa ga yadda aka yi amfani da haraji kuma sun ji daɗi don haka za su kokari su sake biyan haraji kwarai to amma nan kasan ba haka muke ba ka zama ƙara ruwa muke daga ɗari mun dawa ɗari daga cikin ƙasashe ɗari da ba mu yi ƙoƙari ba sannan sai aka dawo kan fannin cin ya za ka samu lamuni ina sauƙin samun lamuni idan ka ce za ka yi kasuwanci ko al'amuran ci gaban ƙasa shin yana da sauƙi ka samu lamuni ko daga banki ko wasu wurare ka ci gaba da yin abin da kake son ka yi mm-hmm. a bara <clears throat> a najeriya muna ƙasa ta ɗari da sittin da bakwai a wannan shekarar da ta wuce sai muka dawo ƙasa ta hamsin da biyu wannan gaskiya an yi kokari an ce yaba wa gwani eh, ya zama dole me ya kawo me ya jawo me ya jawo wannan ci gaban a wannan fannin to wato ina ga kasan gyaran bankunan mu da aka yi sun yi karfi bankunan mu sun yi karfi kuma sukan sami gasa a tsakaninsu kasan idan aka samu gasa kyakkyawa eh tsakanin bankuna yawa tsakanin bankuna takan takan taimaka wannan kusan kowane banki cewa ke zo a baka bashi kai zo a baka bashi to ina ga abin da ya kyautata kenan domin bankunan mu sun yi karfi fiye da yadda suke shekarun baya saboda gyare-gyare da aka yi da ah, taimaka masu sun yi karfi to suna a shirye domin su ba da bashi ga mutane ko ma'aikatu da suke son ayyukan ci gaba gaskiya wannan ni na ga mun ci gaba yes idan da za a ce za a ci gaba da wannan to gaskiya za mu samu sauki sosai ko da ke a yanzu da nake ma magana kasan bankuna suna ta kuka saboda wannan tsarin da gwamnati ta da eh to ai dama suna ce da kudin gwamnati suke tinkaho eh, yawwa matsalar kenan kasan ni na ce wannan abin da aka yayi kyau domin ka ga yanzu kuɗin da suke da su sun nuna masu cewa ga irin dama matsayin su dama can rufa-rufa ake kawai saboda kuɗin gwamnati na tare da su sun yi karfi suna da kuɗi shi ya sa ma bashin suna saurin ba da shi to yanzu haka bankuna sun shiga taitayinsu wasu sun fara shiga cikin damuwa wasu suna tunanin ma kila su rage ma'aikata. to malam ya bayan ka dakata haka sai mako mai zuwa ka ci gaba. jama'a nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa idan allah ya yarda mu ci gaba da firar. amma yanzu a madadin bakon namu malam sama'ila ibrahim rimaye da cd wanda ya shirya mana sauti nisa lugarba ke maku fatan alheri ko kuma kasance cikin ƙoshin lafiya To yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu. Assalamu alaikum murya Amurka mai magana abun didi bunza bunza lokal gamman jihar Kebin Najeriya. Hakikanin gaskiya ina ƙara kira ga shugaban sojojin Najeriya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Ya kamata a inganta matakan tsaron Najeriya musamman a samu na'urorin da kan hangubon daga nesa kuma su tarwatsa tun da duniya ta ci gaba yau duk wata na'ura da aka bukata wanda za ta kare wani abu ko za ta tsara wani abu akwai ta. Kuma sojojin Najeriya su ƙara faɗawa dajin Sambisa in har can na 'yan Boko Haramun kai suna kawo hare-hare suna jefa bom can a jefa gefen masallaci a jewa gidaje a jewa ina saboda haka ya kamata ƙara damara ta ƙwarin gaske don a samu a kai ƙarshen wanga ta'addanci. Cikin duniyan nan an kwaba yi siyasar da baba ka ce babu dawa a wa kullum tana da kullum mutane tana da al'aba wannan bai kamata ba kuma duk abin da ya bata cikin kasa wallahi sai ka yi su Muhammadu kuma ranar Lahadi suna da mashi suna da yi da Allah da Amerika baro su saboda gaskiya abin da kuna gani da satan da kuna gani cikin kasan nan duka a fada mutane sa abin da muke ciki da Allah da annabi kayan zabe sai wanda za mu zaba shikenan ina yayal farigana sando volta rege assalamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa murya amurka a sunana ali filisko baka nake mota mori sokoto najeriya gaskiya ina ba shugaban kasar mu najeriya muhammadu buhari shawara cewa gaskiya kar ki yi fito da kwarkwata wayanda ka zo ka binciko laifin su an haɓura ma su a kuɗin mutane sun ɓoyi sannan kuma ka dawo ka naɗa su ka ba su wasu mukamai sai ka ga mai hali baya hali ne saboda haka ya yi a hankali ya duba waɗannan da sun ka dace da waɗanda ba su yi ba a ba su ko su ana ko ƴan ina da inda ɗan Najeriya na mai gaskiya ya kaso saboda ƙasar mu ta ci gaba na gode assalamu alaikum ni ne Usman mai caji hankali kara shanu Olodo ina gaisuwa da fatan alheri ga dukkan ma'aikatan sashen Hausa na murya Amerika ina son in bada ra'ayi na ne akan Aishatu Abubakar ta jihar Sokoto wadda shugaba Muhammadu Buhari ya sa sunanta a cikin ministocin da ya zaɓa ya ya tura ma majalisar dattijai su tantance na ji waɗansu suna cewa ba ta da katin jam'iyya sannan kuma ba a santa ba a jihar sokoto kuma ba gogaggiyar yan siyasa ba ce su san da cewa fa mulki na allah ne yana ba wanda ya so sannan kuma yana karɓan mulki ga wanda ya so karɓa hukuncin allah ne saboda haka a bar ta kama a ga irin kamun luddayinta a yi mata fatan alheri saboda haka ni na gode ma general muhammadu buhari saboda yana kwantar da hankali ne ya binciki mutanen da sun ka dace masu kyakkyawan hali na tausayin al'umma ta taimaka ma ƙasa ya zaɓe su saboda haka a yi fatan alheri Allah ya ba ta sa'a Allah ya mata jagoranci da dukkan ministocin da an ka zaɓa Allah ya sa su ba gaba Muhammadu Buhari goyon baya ɗari bisa ɗari kamar yadda ya zaɓe su wannan shine ra'ayina salamu alaikum. To kafin mai sallama ga takaitattun labarai. shugaba bashar al-assad na siriya ya sake nana ta kudurinsa na mai da hankali wajen kawar da barazanar 'yan ta'adda a ƙasarsa yayin da 'yan gudun hijira da bakin haure daga kasashen siriya afghanistan da wasu kasashe suke ci gaba da tururuwa za yammacin turai suna bi ta cikin kasashe da ke yankin balkans ba tare da kakkautawa ba su kuma shugabannin kasashen turan waɗanda suke taro a birnin brussels suna tunanin tura jaman tsaro kan iyakokinsu su 400 tare da girka sabbin wuraren tantance mutane jamhuriyar congo ta yi ƙuri'ar raba gardama kan shirin yin wa tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima mataki da aka yi jiya lahadi idan ya tabbata zai baiwa shugaban ƙasar denis sassou nguesso damar takara wa'adi na uku Donald Trump wadda ke neman jam'iyyarsa ta Republican ta tsaida shi takarar shugabancin Amurka ya ce yau da duniya tana zaune lafiya idan 'yan mulkin kama karya Saddam Hussein da Muammar Gaddafi suna kan mulki. jiya lahadi ne trump ya furta maganar haka lokacin da ya magana da wasu kafofin yada labarai Trump ya gaya wa shirin tashar talabijin ta CNN cewa Iraki ta zama tamkar jami'ar haba da ƙaurin suna amma wajen ta'addanci. To masu sauraro sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki, jimma'i Ali nake mana fatan alheri a wani lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.